Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma maimacin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta saƙonnin da kuke aiko mana a wayar tarho yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa. A shirin namu na wannan mako za mu yi dubi ne akan yadda wasu iyaye suke bambanta ilimin 'ya'ya maza bisa kan 'ya'ya mata. Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. game da yadda wasu iyaye ke mai da hankali akan ilmantar da 'ya'ya maza bisa kan 'ya'ya mata musamman ma arewancinmu na Najeriya, Nijar, Kamaru, Chadi kai da ma wasu kasashen duniya baki daya. wakiliyarmu tamar abari ta tattauna da wasu iyaye game da ra'ayoyinsu akan wannan batun. madala a zauren namu na tattaunawa a yau muna tare da magidanta a nan dama ta akwai hajiya umma abani sai kuma in komo daga hagu muna tare da ni ne haruna mato magidanci a nan da magaram abarkan ku da zuwa ku da zawa za mu tattauna ne akan abin da ya shahi ilimi musamman ma na iya mata Aka lura wani lokaci kamar iyaye wasu iyayen zance suna nuna kamar bambanci tsakanin ilimin iya mace da ilimin ɗa namiji zaka ga wasu suna fifita ilimin ɗa namiji akan ɗiyamaci na ɗiyamaci to shine abin da za mu tattauna a yau da farko zan tambayi hajiya umma hajiya umma a cikin ɗiyanki kina da yara maza da mata ko kuwa eh ina da mata guda shida tabarkalla kuma ina da ɗanƙanin su autan su guda namiji to a cikin ɗiyan naki wanne kika hiso da mazan da mata wanne kika hiso gaskiya ba wanda ban na so duka ina son su kin ce kuma auta ne da namiji ɗaya tak gare ki a cikin mata to su yanzu haka suke gani yan uwansu na hi son shi amma kuma ni gani nake kowanne ma son shi nake to bari mu koma wurin malam haruna ma to kai kuma a cikin yaran naka wanne ka hiso da mazan da matan to nagode ni wato yar guda ce ma kawai gare ni ya mace daya da eh, ta ce gare ni Allah sarki daya daya dan uwan ita ce gare ni kuma an gode Allah Allahu akbar kana son abinka na san ta To shin ya ya kamata iyaye su kara ba da ƙarfi wajen ilmantar da maza bisa ga mace hajiya umma? A bai kamata ba a ce an ba lakwal eh, ilimin ɗiya maza muhimmanci akan ɗiya mata tunda kowanne ma ai ilimi ne kuma balle na mace ita ko mace ita ce gida in ta yi ilimi ba gaba ɗayan al'umma ta yi ilimi kuma kowa zai anhwana miji zai anhwana iyalin da za su yi za su anhwana to kuma ai ba kaɗai ba ne da namiji tunda ita kullum take tare da iyalinta ita za ta ilimantar da su in ta yi ilimin in ko ba ta yi ba gani ai ba a ba ba. Mm, wannan kaɗai ne amfanin ilimin ɗiya mace. ba shi kaɗai ba yanzu ko a cikin al'umma ne kin san akwai wani guri da yawa inda ba a san mata ba su a san ashe wannan ma'aikata ko wannan gurin abu dan saboda a ce maza ne ke da kwai to in mace ko ta yi ilimi ai kin ga ko ita ce za ta taimaka ma 'yan uwanta mata. wannan babban abu ne tun da kuma in kika kasa al'umma mata Niger mata sun yawa to mata in ba su yi ilimi ba yaushe ne za a ci gaba kenan ilimin mata yana da amfani sosai. To kamar waɗanda misalai ne kike gani wanda kika ce wai amfanin ilimin mace yana da amfani a waɗannan wurare. Yanzu kin gani kamar a ce wani mace tana da matsala. tana son ta tahi ta kai ko kara ko ta je gidan juji ko wata kwamsariya to ai da zata tsaya ta saki jiki da mace ta gaya mata matsalolinta ba ɗaya bane da namiji ba za a iya sake jiki ba a gurin namiji ta gaya game madamuwarta mm. yanzu in likita nema asibiti asibiti akwai inda yawa gidajen da mazan su ba sa barin su tafi asibiti ba dan komi ba saboda sun san yawanci asibitin likitocin maza ne to ko kinga in mace ce ce ta yi ilimin ta kai wannan matsayin na ta duba yan uwanta mata ai ko kinga za a samu zuwa likita sosai na mata kuma matan za su za su shi daɗin cewa ma wanda ce ah, wanda basu akwai matan da basu son zuwa asibiti to kin gani kenan in suka sai yan uwansu mace za su iske za su iske ai ko kin gani sosai za su saki jiki mazan ma su ba su damar su ta yi likita asibitin wannan to bari mu koma wajen malam haruna mato kai kuma ya kake ganin wannan al'amari eto eh gaskiya kaman karatu na mace ta kowane fanni ma ya zama tuko na wajen al'amarin kur'ani ne ko kuma na zamani yana da kyau mm. saboda duka al'umma an kun lura kamar yadda hajiya ta faɗi wato mudin anan nijar mata suka fi yawa kuma matan nan in kuka fuskanta yanzu ko cikin proje da ngos akan ganewa cewar ashe sun yi ta hiyar da abu daidai dan saboda su kansu yanzu bayar da fom in kika diba masu hannu da shuni eh, sun yarda da mata saboda gaskiya mu maza akan ganewa wani lokaci akwai yadda ta take shiga hmm. amma abin da za a yi shi yanzu in ka ɗauka ko tuki ne na mota fuskar hanya za ki ga mace ita komi kiyayewa take amma hankali amma namiji kin ga shi ya saba kawai haka Allah ya yi mu za ki ga namiji wani gurin an da ya kamata a tsaya ba ya tsaya ba amma mace komi ka'ida za ta bi duka ta tafi a tsaftace to irin wannan abubuwa yana da kyau cikin al'umma saboda ita al'umma ta kumshi maza da matan amma kowannen ya kamata a nashi. wato goyon baya ko contribution da ake cewa kamar yadda ita mace kamata ka contribution kinta kan gani ana cewa development ba zai yiwu ba in ba mata saboda mm. matan nan suke tare da 'ya'ya matan nan suke kwantarwa da mazajensu hankali mm. to idan su ka samu ilimi ko na fannin kur'ani ko na fannin wato wannan zamani zaki nan sun kawo su ma sun kara bunƙasar duk wani fanni wanda yake na ɗan adam wanda za a tuɗi tare kuma a shi daɗi. A samu ci gaba. Mm. Mm. To masu sauraro abinda lokaci ba mu dama kenan a wannan mako amma idan Allah ya kai mu makon gobe ku kasance da mu a cikin shirin ina za mu je matasa don jin ci gaban wannan shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu tamar abari da Julie Ladis Gresham da ta haɗa mana sauti. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya. da Hadiza har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin 'ya mace. shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. suna na Aisha Mu'azu. Idan kuna biye da shirin, mun fara tattaunawa akan dalilai da ke sa malamai mata kuntatawa ɗalibai mata tare da Hajiya Halima Ali Munir da Hajiya Sadiya Ahmad lokaci ya cin mana akan bayanan Hajiya Halima. Daga nan ne za mu ɗaura insha Allah. hajji halima kin ce akwai wata malamar ku da take karban yaya ta goya ko kuma ku ci gaba da eh, jarabawar ku to ta yaya wannan abu ya taimaka muku a wajen karatun ku kuma akwai wani kwarin gwiwa da take baku idan ta irin wannan kwarai kuwa ta inda yake taimaka mana shi ne sannan zai iya jin ya miki hankali a hmm. yayin da ke cikin wannan jarabawar ke ɗan kawai darasin to amma cikin ikon Allah ta karɓe ɗan ta kuma rarrashe shi da zuciya irin ta uwa ta ma fita da shi don kar ma ya miki hayaniya idane ke zan yi miki hankali haka to wannan nuna mana kulawa da take tun akan mutum kafin ma mu kai da yin aure ma yasa zuciyar mu ta aminta da ita to babu dalilin da hana mu ba ta damu da muka ba ta dan kuma sai muke jin muna cikin nutsuwa mm. muna ganin kamar uwa sai ta karɓi da to wannan abu yana taimaka mana kwarai sannan ta in ta fuska kuma da yake amfana gare mu mm-hmm. kuma yake a din mu ga zuciyar mu shine ta ƙara ba 'ya'ya mata ƙwarin gwiwa aure a ce baya hana karatu iyali ba zai hana karatu ba wannan zai karasawa mata da suke gida mm. ne zai a mu da rikin mu kara ga kara wa mata ya ƙoƙo ƙwarin gwiwa da suke gida a ashe ina da aure za su yi karatu domin malaman da a wurin su za su taimake Kamar malaman da suke hantar ba akwai malama ta ta turanci da zai iya ce mm. In tana shiga aji. sun enter class za ta ce mu je ko ta ciki fita to sai classmate ina yin sauri ya karbi yaron sai kawai ya fita da shi tunda ta gane haka ita in ta shigo sai ta ce miki shi ya fita sai karɓan ya fita ni kuma ɗauki da respect ta mu inda ba ka ba mu ƙwarin gwiwa a gurin ka Ina nuna jin cewar aure zai hana ka karatu kenan. Hmm. Inda yana cutar da mutum na gwamnati kuma. Sosai. To Hajiya Sadiya yaya kike gani malamai za su taimaka wa mata domin tabbatar da cewa an samu al'umma ingantacciya domin idan aka ilmantar da mace ba ita kadai aka ilmantar ba al'umma ga baki daya aka ilmantar. Eh haka ne kawai abu daya ne. Eh. Shi dai wannan wannan yasin da ke za su cire a ransu. Eh. Su mai da komai ba komai ba su ɗauki ɗaliban su ya zamana kamar ƴan uwan a zamana ba wata matsala a tsakanin. Nan kawai idan suka yi shi kaɗai ya su ɗaliban su. To mata suna yawan samun matsaloli da dama ba ma a bangaren mata ba. Kuna gani irin wannan kyashi da hassada da ke tsakanin mata yana taimakawa wajen baiwa maza masu irin wani halin cin zarafin mata kwarin gwiwan ci gaba da abin da suke. Eh, Idan wata ma za ta ɗau alwashin tun da wance ta wulaƙanta ne mm. to ni ma idan na kai matsayinta sai na wulaƙanta na ƙasa da ni to kin ga irin wannan ba ta samu background mai kyau ba daga gurin malamanta wasu kuma idan suka ga hakan ta faru za su ɗau alwashin su ma idan suka zama wasu za su kyautata wa na ƙasa da sakamakon yadda a baya suka sha wahala suka gaba a wata jituwa tsakanin su da malamai mata yan uwansu wasu kuma za su dau alwashin sai sun yi abin da ma ya farko wanda malaman suka yi so ya danganta da ra'ayin mutum da ya sa a ransa. To muƙaddara a yau mata sun kau da batun kyashi da hassada a zukatansu musamman a makarantu. Yaya kuke gani haka zai taimaka wa ilimin ya mace? Gaskiya da rayuwar ta tafi daidai. Da zai na ba ma kishin zai na duk wasu abubuwa na rashin jituwa da rashin fahimta sun kawo. Zai na mace ba za ta ga tana gudu yar uwarta mace ba. Za ki ƙoƙarin ki taimaka wa yar uwarki ke ma sakamakon yadda kika gani na sama da ke ya ce miki da komai zai gyari in dai aka cire wannan kyafi da hasada amma abu ne mai wuya. Hajji Halima a bayanan da kika yi baya kin ce wani lokaci abin da ke janyo kyashi ko kuma malama ko ɗaliba ta yar uwarta ba daidai ba ko dai wani abu makamancin haka. Akwai yadda akwai yiwuwar mata su yi kokari su danne zuciyarsu su kau da wannan su duba irin kalubalen da ke gaba kuma irin nasarori da za su iya cimmawa idan suka haɗe kan ina gani na wannan ba wani babban matsala ba ne shine mafi biya kuma shi ne mafi sauki amma ta yaya idan muka samu mace wani abu. abin ne za mu samu mm. har mu iya kai ma ga wani lokaci sai za mu iya shiga mu yi faɗa mu yi kokawa mu nuna wa yan uwanmu marla cewa mun yarda abin da namiji zai yi mace ba za ta iya yi shi ba amma za ta iya kwatantawa. Shi ne za mu iya haɗa kanmu mu je mu fahimta mu a ba mu haƙoƙinmu mm. na guraren da mata ne ya fi cancanta a ce an ba su wannan haƙoƙin maimakon a kai namiji gurin to sai zama na mace aka ba wannan gurin to amma idan ba mu cire wannan hasadu da bakin ciki ba gaskiya dole za a yi ta samun koma baya a gurin na cirewa ba wani abu ne yawa misali yarinya dan ta fito da gidan wani misali ke kuma ba yar kowa ba to ke Allah ya ɗauka ya ba ilimin nan kuma ta zo karkashin ki ta koya to abu na farko da kai ce rike mutunci rike girman a matsayin ki na malama mai koyarwa rike mutunci da girma kuma shine abu daya ki tsaya akan gaskiya da tsoron Allah idan ka yi ba daidai ba ki hukunta ta daidai da yadda za ki kurta a gidan malam shehu irina ba maganar ki ce a wannan a ita zanin ku suka ta dauro wannan ita kuma ta saka farin ta wannan ki hukunta ta ita kuma kai kyale ta saboda kina tsaro ita gidan malam wato a kau da bambanci yawa bambanci in aka kau da bambanci kika nuna ke ba ki mako yanzu ne ta daura a cikin ta ba kika fahimci kika nuna ke ba ki gane da wata mota ta zo ba kika nuna cewa ke ba ki ma gane odlan ya rako ta class ba ne kawai kin shigo ne koya musu karatu kuma kin zo ne ba iya karatu ba har da tarbiyyar ke ba. kuma kina haska musu gaban su ne su kalli ne future su za ta hasko. To wannan shi ne kawai. in kika haka in ga kin ci wannan hasara da bakin ciki kuma shi ma ɗalibin tarbiyya yake ke ta to bangaren su ɗaliban fa me ya kamata su su yi domin su ba su girman da ya kamata su su tsaya a matsayin su na ɗalibai Ina cewa wai charity begins at home hmm. irin wannan matsalolin yawanci da ake samu eh. yawanci daga gidaje ne a gidansu ba a ba ta tambaye to sai kuma ta yaya kike zaton ta zo aji ta mutunta ba shi da mutunci da ma'idansa wato tun daga gida akwai tangarɗa wajen ta da tarbiyyar ƴaƴan ne tun farko a nan aka samu tangarda to a matsayin ki na malama da mm. ta riga ta shekara ishirin a duniya mm. ko goma sha mm. ki ce za ki fara ba ta tarbiyya bayan ita already ya riga ya bushe to gaskiya dole za a riga samun kalubale kala kala wato sai mun koma baya domin ana da kiran da shi ne tarbiyya ba ta malamai ba ce kadai hmm. a hannun farko ta iyaye idan kuma yaro ya kadara ya shigo makaranta to shine sai ya zama na sai a haɗa hannu malamai da iyaye shi yasa wasu makarantu suke yin wani abu da ake kira shi open day hmm. iyaye je ki gaya musu ga matsalolin ƴaƴan sun ne saboda idan ma ɗan baya ɗabi'a da gida yi kokari a seta shi a secondary school kenan ko yawwa da primary mai idan ya riga shiga ƴan jami'a eh. ai kin ido da ya riga ya gama kan garewa kenan ki lankwasa shi a wani gurin bai zo ba sai dai za ki ba shi iya dokokin da kowace makaranta ta kafa ne idan ya tsallaka wannan doka to dole makaranta ta san hukunci a kansa hmm. despite shi ko ɗan wani to kina gani barin hukunci gaba baki ɗaya a hannun mata shine mafita ko kuma domin samun maslaha da kuma adalci ya kamata a rika shigo da wasu ko kuma hukumar makaranta ta shigo ciki. Yana bukatar kowa da kowa ya shigo eh. daga mazan har eh. mata duk sun cancanta kowanne ya shigo ciki. Saboda yana da irin da a ciki. Masauraro a nan za mu yi sallama da ku a wannan makon. Zuwa makon gobe idan Allah ya mana rai za mu ci gaba daga inda muka tsaya a yau. a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma julie leathers worship da ma bakin namu ni aisha mu'azu nake muku fatan alkhairi ma'assalam daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama fata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawan Najeriya. Al'ummar Najeriya yanzu dai kowa ya tabbata cewa annobar corona gaskiya ce. don haka kada rashin da'a da yi wa doka karan tsaye su kai mu su baro mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan wa'anda wannan annobar ta yi ajalinsu wa'anda ba su da lafiya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya mu da ba ta kama mu ba Allah shi kara kiyaye mu mai magana tukura haraka ruwan garin jau jihar Niger tarayyar Najeriya hakika na ji daɗin wannan hukunci da kotu ta yanke a jihar Niger wanda aka rantsar da shugaban karamar hukumar magana na ɗan jam'iyyar PDP ya nuna cewa an yi gaskiya da gaskiya kuma shine zahirin cewa jam'iyyar PDP inda zaɓe aka ce aka yi na gaskiya na ƙananan hukumomi ko wannan shiga ba su karamar hukumar da APC za kama a jihar Niger ko gaba ɗaya cikin ƙananan hukumomi ishirin da ke. Na gode mu magana ta kuma haraka tsohon da zai jihar Niger Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ni ne Haruna Jibrin Ɗanbauci mazaunin Juni. a ina kira da shugabannin mu tun daga shugaban kasa Muhammadu Buhari har zuwa gwamnonin mu da ministocin lafiya da kwamishinan lafiya na Najeriya gaba daya da ku ji tsoron Allah a gaskiya wannan abun ya hana mu ibada saboda wannan in ma wani abu ne suke so su cimma to a bar mu mu yi ibada mu roki Allah a cikin wannan azumin saboda Allah ya kawo mana sauƙin wannan corona virus din ba don kullum ba yau an ce juma'a yau juma'a kusan bakwai musulmai bayan Allah ba wajen masallacin juma'a ba wannan abin bai cutu ba iya da kyau a bar musulman juma'a a Allah Allah ya kawo mana sauki Allah ya kuma kawo zaman lafiya a kasar mu Najeriya daga Haruna Jibrin Dambauci mazaunin angon duni na gode sai an jima. Assalamu alaikum yawai Hausa sunana Muhammad Sani babban rani mashigo loka ganin Niger State. Da Allah to ina fatan ku da saman da fata alkhairi da godiya zuwa ga ministan wuta da kuma shugaban kasa da daga irin kokarin da ake yi na gyaran wuta ko ba komai yanzu muna samun wuta lokaci lokaci muna fatan wa'annan kuɗi da aka aiko daga amurka muna fatan allah ya sa a kai a ba mutane masu amana wayanda za su haskaka wannan dattijon domin 'yan najeriya su cewa wannan dattijon na aiki matuka sannan kuma muna kira ga shugaban ƙasa shi ministan ayyuka inda ya fashola don Allah ya dage ma ayyukan shi saboda ayyukan shi ta cik saboda ayyukan da ake yi daga kwantagora zuwa makera zuwa makwa wannan yanzu ya tsaya cik ba ma kayan aiki komai an kwashi don allah muna fatan don allah su rike amana da shugaban kasa ba su domin su tallata shi da 'yan najeriya domin su gane lalle yana yin aiki matuka Salamu alaikum murya Amurka mai magana Comrade Muhammadu Gurgu mai rariya garba ce da karamar kurbar jatara shugaban kungiyar muryar talaka na jatara Taraba. A murya Amurka na fi bayan dama ne amfani da nan dama domin na kira ga shugaban kasa da Muhammadu Buhari Eh, sani cewa dokan da aka samu a kan ana fita na cutar coronavirus mu ba a jihar taraba shine an sa dokan domin musguna wasu wanda ake ganin cewa ba don ba saboda a musguna musu ganin cewa yadda suke kula da harkokinsu a yau ya zama cewa idan dai har musamman a inda nake karamar kuma gwali jihar taraba in dai za ka je kasuwa za a bar mutane su fita sai sun fita su tafi kasuwa sa'annan alkali na nan a bakin kasuwa zai tare su sa'annan a ci taron su ha'ilan har kuma yan banga da sauran jami'an tsaro shiga su kama dukkan mutane suna son mutane su tare kayan su ni na rasa gane kan irin wannan kiwon lafiya shin dan Allah zan Muhammadu Buhari haka aka ce a kiyaye lafiyan talakan Najeriya Assalamu alaikum da Amurka daga Alhaji Manuru dan uwa mai Allah na cikin garin Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina ta'aziyya da malamin da Allah ya warasuwa malam gashowa ya Allah ka ya masa da Allah ka masa masa don ta da shi Allah ka da suka da imani da tsira da ɗan izala na ko'ina da ko'ina da ji tsoron Allah da haɗa kan da ya gaskiya ko yi amana wallahi duniya da shi an bata yau ga gashowa ya ta yi Allah ta harsa masa Allah ka sa aljanna makoma sai ko jingin sai ko balalau sai ku sauran mallamai ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku ga ayyada da Allah ke wa a cikin mu bi Allah ni an wala ta fara ku ku dawo ku riƙe ya Allah Allah kuma Najeriya da Najeriya Allah kara mu gaban da kajin Muhammadu Buhari lahiya Allah mutane waɗanda ba su da lahiya Allah ba su lahiya Allah turawa da larabawa da corona ba sai muke yawa Allah kare mu mu kuma da an kulle na ƙarya na kasuwan Allah ka buɗe mu daga ɗan uwa mu Allah mu cikin gari ke. Assalamu alaikum da. Hausa na Amurka sunana Ali Bakuri Jota. Ina kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya magana dangane da tallafin da ake ba suwa na wata na dubu biyar biyar. A jihar Kabe an dakatar kuma ba san wani dalili ba. Kuma talaka na da bukata a cikin wannan wata mai alfarma musamman wanda ke azumi. ka gode sai Hausa na Mura Amerika. Suna na Ali Bako Yajiyar Kebbi Najeriya. ra'ayoyin ku masu saurare. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. albarkacin azumin watan ramadana ga wannan guzurin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم الحمد لله إن شاء الله خامس أيوب إن شاء الله دقا مكرن تاتا نور الهدى birnin kwani insha Allah ta'ala abin da zamu iya tura da kanmu akan wannan wata ma'ana wajibi ne a matsayin mu na musulmai mu yi kokari mu ci riba a cikin wannan wata saboda ainihi wata ne wanda yake Allah subhanahu ta'ala ya ce ya kunin suka imani ya amanu kutiba alaikumus siyamu min tattaku ya kuna suka imani an wajabta akan ku yin azumi kamar da an ka wajabta shi akan waɗanda ainihi suke gabanin ku hakika in ku yi azumi na za ku samu tsoron Allah kenan wata ne wanda insha Allah ta'ala idan musulmi ya yi kokari ya kiyaye ya azumci ya kiyaye dokoki kuma zai samu tsoron Allah a cikin shi kuma ina gani ko ga musulmi babu babban abin da babban guzuri da abin guri a cikin wannan rayuwa ta duniya kamar musulmi ya samu tsoron Allah ciki kenan muna ainihi karkarfar da junanmu mu yi kokari mu ci riba a cikin wannan wata ko mu yi kokari mu rada daruruwan shi a cikin ne aka samu daren lailatul qadar wanda Allah subhanahu wataala ya ce khairun min alfi shahr ya yi zama alkhairi daga wata dubu to ka gani wata dubu ainihi abun nan misali shekara 83 da yan doriya kenan wajibi ne musulmi kokari ya ci riba rayuwar shi saboda girdai al'umma mu annabi sallallahu ya ce wannan al'umma ta wa girbin ta ma'ana shekara 60 ne kaɗan ne za su wuce shekara 70 sai Allah ya ni'imta mu ya yi muna falala ya muna baiwa da wannan wata. domin mu kara samun kowace shekara kusan shekara 83 a cikin wadda rayuwa ta mu ta duniya saboda mu cimma sauran al'ummomi Allah ya muna wannan daraja albarkacin manzo Allah sallallahu muna fatan Allah ya amfana da mu Allah ya sa mu ta da taimaka ma junan mu da kuma tsoron Allah. To masu saurare Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim ka Almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri kuna sauraron